Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na talata sha ɗaya ga watan Utu na dubu da 2020. A cikin shirin za ku cewa kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu ayyukan ci gaba da ke da wakilci a Nijar sun yi tir da Allah wardai da harin da aka kai wa ma'aikatan jin kai a ƙauyen Kure jihar Tilibiri. Wannan harin ko shakka babu zai janyo kuma baya a fannin yawan bude ido a Nijar a cewar babban daraktan cibiyar ƙasa mai kula da bunƙasa al'amuran yawan bude ido a Nafi Suleiman. Za ku ji shi a cikin wannan shiri. duniya ta gudanar da shargullar makon sha da nonon uwa daga ran ɗai zuwa bakwai ga watan uta a ƙarƙashin taken ba da ƙarfi ga sha da nonon uwa domin samar da duniya mai cike da wato ƙoshin lafiya muna ɗauke da cikakken bayani a rahoton musamman na wannan shiri. Gundumomin Kwalo da Balayara a jihar Talabiri sun shiga karkashin dokar ta ɓaci sannan kuma an dakatar da shiga keɓaɓɓen daji inda raƙuman daji suke. Ministan cikin gida Nijar Alkashi Alhada ne ya bayyana haka jiya ta kafar gidan talabijin na ƙasa. Gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne a sakamakon taron gaggawa na kwamitin tsaro. Matakin kuma na zuwa ne bayan harin da waɗansu mutane ɗauke da makamai da ba a san ko ne ba suka kai a kure wani ƙauye mai nisan kilomita 60 a gabas da Yamai. mu muku da cewa wannan harin ya yi sanadiyar mutuwar mutum takwas na suka hada da yan da faransawa shida da yan nijar guda biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu ayyukan ci gaba da ke da wakilci a nijar sun fitar da wata sanarwa jiya goma ga watan ut inda suka yi tir da allah wadai da kisan da wasu mutane dauke da makamai da ba san ko su ne ba suka yi wa ma'aikatan kai guda bakwai da shagoransu a dajin kure a ranar lahadin da ta gabata ubi mugisha shugaban kungiyar waren ya yi kira ga sarakunan gargajiya da su taimaka wa ma'aikatan agaji a zantawar shi ta wayar tarho da Tarnan Fudai Ahmed. Ana ganin yawaitar kai hare-hare ga kungiyoyin bada agaji kamar abin da ya faru a Mainisruwa yau ya kusa shekara ɗaya. Ana iya maganar yanayin da yake wakana a jihar Tilaberi. Ana iya maganar kungiyoyi da ake yin garkuwa da ma'aikatansu lokacin da suka tafi aikin taimakawa al'umma da ke cikin bukata. Gaskiya akwai taɓarɓarewar tsaro Abin da ya shafe mu ba shakka gwamnati ce ya kamata ta kare haƙoƙin jama'a. Ina godiya ga gwamnati da su ci gaba da kare ma'aikatan ƙungiyoyin ba da agaji. Sannan kuma al'umma da hukumomin gargajiya sarakuna da masu garuruwa su ne abokanin hulɗarmu. Muna son su dafa mana na kare ƙungiyoyin ba da agaji saboda muna aiki ne ta gefensu. Ƙungiyar jagororin masu yawon bude ido na Nijar ta rasa biyu daga cikin mambobinta. Abdul Kadiri na daga cikin mutane takwas da harin ranar Lahadi ya rutsa da su a Kure. Abdulaziz Taya, shugaban wannan kungiya ya bayyana cewa wannan babban cikas ne ga wato ga aikin jagorancin masu yawon bude ido da shi kansa fannin na yawon bude ido a Nijar ya kuma yiwa wa Maktar Hamadu karin bayani. Abin da ya faru a kure abin bakin ciki ne abin bacin rai ne. Da sha cikin matsala muke dukka wurin da ake iya zuwa gani ya zama ba iya zuwa. Wanda ya mana saura kadai shine kure kuma kaga abin da ya wakana kenan zai kawo gurɓacin yawon bude sosai a kasar. Dan yawon bude aiki ne da ke ba wa matasa dama su yi kuma yanzu za su shiga cikin wani zaman zillimi babban asara ce gwamnati na iyaka kokarin shi bisa kamar yadda za a holhodo cikin wannan tahiya aikin da muke kira da zamu iya mishi shine a ɗauki matakai na tsoro a ba jami'an tsoro kayan aiki don su kiyaye irin wuraren nan yawon bude ido a cikin ƙasar Nijar mutane da yawa za su yi ɗari-ɗari kafin su zo Nijar haka babban daraktan cibiyar bunƙasa harkokin yawon buɗe ido ta ƙasa ya bayyana a sakamakon harin ta'addanci da ya salwantar da rayukan faransawa shida da 'yan Nijar biyu a ranar Lahadi da ta gabata a keɓaɓɓen dajin rakuman daji na kure a jihar Tilibiri. Babban daraktan Anafi Suleiman ya bayyana cewa dole sai an sake duba dukkan dubarar sadarwar Nijar akan harkokin yawon buɗe ido. Wannan abu da ya faru gaskiya lahani ne babba wajenmu wajen turism. tunda wuri ne da mu kullum sai mun kai mutane kashe ga rakuman daji da suke nan amma wannan abu da an yi lalle ya bata mana rai kuma zai ya kawo sauyawa cikin aikinmu tunda a da in an yi taro mai jin daɗi muke mu kai bakinmu su gani abin da ake yin kure sai mun sauya dubaru kure wuri ne mai mahimmanci mai mahimmanci tunda in an diba kamar mutum dubu arba'in zuwa dubu sattin ne ke zuwa ga shekara a wurin nan kuma dukansu nasaru ne suna biya kafin a shiga wuri ne yana da mahimmanci don waɗannan nake muka man dashi da akwai can babu su sun kare a duniya sai nan wuri ake ganin su ambaliyar ruwa da rugujewar gidaje da kabura a maradi wannan ita ce banar da ruwan sama mai karfin gaske da hauhawar ruwan gulbi suka haddasa a kwanakin baya-bayan nan shugaban tawagar musamman ta jagorancin da'irar maradi ya bayyana cewa tuni aka ɗauki matakai domin sake tsugunar da waɗanda lamarin ya shafa sai dai kuma bukatu sun fara zarce karfin hukumomin da'irar ibrahim miko ya yi wa muhammad maman karin bayani a yanzu dai magidanta da namarin ya shafa mun ba su mazamni a cikin makarantu kuma mafi yawan angoyin da suka fuskanci al'amarin wa'anda ke kwaminta uku ne angoyin da ke shimfiɗar gabar magudanar gulbin ne suka fuskanci bala'in a yanzu haka makabartai duk ambaliya ruwa ta cika su akwai kushiru ma da suka rumza tun jiya muka ɗauki matakai domin mu tula wani adadin zubin lakar gargari don rufe wa'annan kushiru sai dai hakikanin gaskiya da'irar birni bata iya ɗaukar yaunin ɗawainiyar dukkan wannan banna da aka samu don haka dama ce gare mu na mu sa murya ga dukkan al'umma ga dukkan masu niyyar yin jinƙai da su taimaka don a samu a tunkari ciwo kan wannan bannar da aunin nata ya so mazarce misali euh, ƙauyuka goma sha uku lamarin ambaliyar ruwa ya shafa inda gidaje bakwai suka rugushe ko kuma suka lalace sama da ilai 771 sun rasa matsuguni sannan ruwa ya mamaye eka da biyu na hilayen noma wannan shine sakamakon ruwan sama mai karfin gaske da aka samu a lokacin baya-bayan nan a yankin kanton ɗin tondikandiya na gundumar filinge a jihar tilibiri in ji hamadu haruna magajin wannan karamar hukuma kamar yadda ya shaida wa wakilinmu a cikin makon 29 ga watan juye zuwa 4 ga watan ut na 2020 farashin cimaka a kwanakin wato a kasuwannin niger bai fuskanci sauyi ba idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokaci haka ma'aikatar sima mai bayar da labarin farashin cimaka wato na amfanin gona ya gano a rahotonsa na mako ga fasarar rahoton nafisa adamu a cikin makon da aka yi sallar madaidaicin farashin hatsi masara da shinkafar da ake shigowa da ita ya ɗan sassauta kaɗan da kaso ɗaya bisa ɗari haka dai yara bar tsarin bada labarun kasuwannin cimaka ta bayyana inda madaidaicin farashin dawa ya kasance yadda yake idan aka kwatanta shi da da auninsa a makon da ya shuɗe ya dangantu ne da kyautatar zubin cimakar a cikin kasuwannin da aka bibiya da sassauci wajen buƙatar ta abinci a cikin makon. A daidai lokacin guda a shekara ta sha tara, madaidaicin farashin cimaka ya fuskanci bambanci dangance da bulwar allobar coronavirus da ke ci gaba da taɓarɓare tattalin arziki ga dukkan ƙasashe. Har yau dai a faɗar ta sima wannan bambancin farashin ya kasu kamar haka ƙarin kaso 48 bisa ɗari ga hatsi kaso 45 bisa ɗari ga dawa kaso 26 bisa ɗari ga masara sai kuma kaso 7 bisa ɗari ga shinkafar da ake shigowa da ita. kawo ranar goma ga watan ut mutum dubu goma sha da dari hudu da talatin da shida ne aka yi wa gwajin cutar corona a nijar daga cikinsu an samu mutum dubu ɗai 158 da da suka kamu da cutar 69 sun riga mu gidan gaskiya 27 na samun jinya sannan mutum 1,062 sun warke daga cutar a cewar wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya a hannu ɗaya kuma sakamakon gwajin da aka yi a jiya ɗin ya nuna ba ko mutum ɗaya da ya kamu da cutar daga cikin mutum goma sha tara da gwajin ya shafa. Ina kwana Alajauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam musio kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji, ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa? abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? alaji saurarani sosai wa'anga kayan basa warkar da wannan cutar da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka ni ban haɗi haka ba amma akwai hanyoyi na rigakafi to ga mini menene waɗannan matakai alaji dauda masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare wannan saƙo ne daga studio kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Ba da muhimmanci ga shayar da nonon uwa domin samar da duniya mai cike da ƙoshin lafiya wannan shine taken wato makon duniya na shayar da nonon uwa da aka gudanar da shagullansa daga ran ɗaya zuwa bakwai ga watan Uti na 2020 domin baiwa uwaye karfin gwiwar su rungumi ɗabi'ar shayar da jarirai nonon uwa. Madam Nafisa Adamu Ungozoma a Maradi ta bayyana cewa shayar da jarirai nonon uwa yana da amfani ga yaro domin yana samun wato tsakakken abinci. tsarkakakken abinci sannan kuma yana amfanar uwa ita kanta. bannonon uwa tsantsa shine mai mahimmanci. bannono ne mai kyau bai da tsada da ke saka soyayya tsakanin uwa da ɗa kuma yana kare yaron da wasu ƙananan cututtuka kamar zawo, tamowa da dai sauransu. Tare da bannonon uwa muna da lokacin ɗanmu kuma shi ma yana da lokacin samu duk wasu kulawa daga mamarsa. A waɗanne lokuta ne ya kamata a fara shayar da yaro nonon uwarsa tsantsa? Kamata ya yi a bayo yaro nono tun daga lokacin da aka haife shi wanda kuma kamata ya yi a ci gaba da ba shi nono har zuwa watanninsa shidda tun lokacin da aka haife shi koma tun uwar tana kan gadon haifuwa kamata ya yi a sa yaro a nono. Akwai lokacin da uwa idan ta haihu ta da nono idan haka ya kasance yaya ake yi. abin da mata suke cewa babu nono wannan sinadarin cholesterol king ba su ɗaukan shi kamar nono shine nonon farko kuma shine mai hiye da sinadarai da kuma sinadaran kariyar gangar jiki amma uwaye ba su ɗauke shi ba da mahimmanci in ba su ga farin nonon nan ba a gare su ba nono ba ne alhali wannan nonon shine nonon farko mai mahimmanci nono ne da zai sauƙaƙa wa yaro wajen yin kashin shi na farko da kuma ba shi damar samun ƙarfi tunda akwai sinadarai da dama da kuma sinadaran kariyar gangar jiki. Kenan kowace uwa tana da nono. Lokacin da yaro yake tsotson nono lokacin nan nono ke hawa sosai. Akwai matan da suka amince su shayar da 'ya'yansu nonon uwa tsantsa na tsawon watanni shida, amma suna haɗawa da waɗansu cimaka don yaro ya samu ƙwarin jiki ko yaya abin yake. Wannan gargajiya ce babu nonon da ya fi nonon uwa duk abin da ake so don samun karfin jiki nonon uwa yana kumshe da shi kenan a ci gaba da wayewa matan kai ruwan bauri wani bi yana cutar da yaro wani bi yana jawo musu zawo sakaci ne in kina son ki samu yaro lafiyayye ki bashi lokacin ki tunda yaro da aka baiwa nonon uwa tsantsa ya bambanta da yaro da ba a kula da shi ba tunda suna da karfi suna da lafiya suna da lafiyayyen fata suna da jiki yara ne da suke bunƙasa ta ciki da ta waje ko hankalinsu ya bambanta da sauran yaran da ba a su nono tsantsa ba fanki na san fati ce. Madalla masu rare ƙarshen labarin kenan na madashin yau a huta lahiya. Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.